eh ki haƙuri ban san cewa ke mahaifiyarta ba ce Allah ya baki haƙuri ina fita hanya sai na haɗu da ya saya dimma a hanya sai nake ba shi labari akan maganar da muka da ke ɗazun akan malam to sai ke cewa gaskiya bai kamata a ce in ce ki rabu da malam haka ba kamata ne in ba ki shawara akan ki jawo ra'ayinsa ƙin in Allah yadda zai shiru. shi ya sai ku ne faɗan ki haka akwai kuwa Allah ya sa shi ya fi alkhairi sannan kuma ya ce duk mutumin da ka same shi da irin waɗannan ayyuka idan ka jawo ra'ayinsa har ya daina wannan abu to fa kin ga kana da lada a wurin Allah kamar jihadi ne fa da ni kuma Allah ya so ya yarda sai na dawo da malam ya zama ni tsatsi shiryayye da yardar ubangiji wani abu insha Allah mu zan mu tafi da ruwa to shikenan nagode yanzu dai baran karasa wa umma wanke wanken nan kin san halinta wallahi ba ta ga ina mata aiki ba ne da ce yanzu dai dan jira ka gama to raka daga ina kike haka mutum ka na waje na kuma lafiya lafiya kala kawai so nake nemo ne okay to kin lama to ba ka ganin nan wajen layi ya kamata yi mu dan koma daga can okay to shikenan mu je ka san abin da ya sani sai ina son magana da kai na jin kina nata ba wani abu bane so nake na tambaye ka kamar me fa Za ka iya aure na Aba na na wannan wace irin tambaya ce ai ke kamata in tambaya za ki iya aure na me zai hana ai abin da ya sani zo wajen ka kenan ba wani abu ai ni ban ga abin da zai hana na auren ki ba sai dai ikon Allah to amma ina da sharadi guda biyu menene sharadin na farko hmm. ba na so ka dinga shaye-shaye duk wani abu da ka sani wanda zai bugar da kai ba na so sannan kuma sharaɗi na ne gabaki ɗaya abokanan ka nan da kake kurɗa da su yan daba ba na so ka dinga mu'amala da ba matsala na miki alƙawari insha Allah in dai shaye-shaye ne darajar annabi da alkur'ani na daina shi daga yau bar ma ke gani ba dai wannan ne ba da wannan shine dai mazarin in Allah ya so ya da gauna dina amfani da ita in Allah ya so ya to amma matsalan shine shin ya zaki da da mahaifinki ka damu da wannan ka ci gaba da yin sallolin da kana roƙon ubangiji ni ma zan ci gaba da yin haka in Allah ya yarda Allah zai dora mu hakan shi ni yanzu zan wuce gida na tafi saboda na gode sosai na gode bye bye watan ba abin da ike bani mamaki rabi wallahi irin karatun matan aure yanzu da suke ta faman sauka yanzu mata sun dage da ilimi ka'in da na'in in kika je wajen sauka sai kiga yan mata ne in kika je wajen sauka sai kiga matan aure ne in kika je wajen sauka sai kiga yaran mata ne yanzu mata gaba ɗaya sun ɗauke ilimin nan suke haka ya ilimi yana da daɗi kai yanzu ai ba abin dama da ya dage irin mai ta addu'a akan Allah ya ƙara shiryenmu da mu da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu Allah kwan nake gaya miki rabi abin nan yana bani sha'awa a'a to ina zuwa ban ga mana na tazo ta fice ba kada lokacin karatun nan ya zo tashi ba bata tashi daga bacci bane kuma kika bata ta kai wannan lokacin tana bacci amma ta tashi tana nan a cikin daki to me take yi Abba ina kwana. Lafiya. Umma ina kwana lafiya. Nana, wannan irin bacci kike har yanzu ga lokacin tafiya makaranta zai zo ya wuce. Baki zo kin shirya kin tafi makaranta ba. Me kike? Abu dan Allah ina so ne muku wata tambaya. Ai baki sani ba. Ai dama ni abin da nake so. Rabi. Duk abin da ɗalibi aka yi mar tambaya a makaranta. ya ji malami ya gaya mar wani abu da ya samu sabanin to in ya zo wajen iyaye aka yi sa'a iyayen kuma masu addini ne su ma sun san addinin sai su tada shi ai abin da malaman nan nake suka gaya miki daidai ne abba na san kun san malam saboda ni ya kuma na san ada kun san cewa baya sallah baya azumi baya girmama na sama da shi sai ka shiga shi amma duk san saboda ni ya shiru abba dan Allah me zai hana ku ba shi tune banza mu na dauka aiki tambayar da zaki wanda ta shafi magana ce ta addini maganar Allah da manzon Allah ashe maganar dan banza zaki zo mun da ita yanzu ke har kin isa ki zo ki samu ki mun tambaya wai akan malam wai abba ka san yana sallah ya kin ci gidanku ke da malam da yake da yake wannan abu au kin dauka cewa mu mutanen banza ne to ki je ki duba ki ga kap cikin kakaddina daga na daya zuwa na hudu ba mu haɗa juri'a da mutane to hakan zamani bai zo kaina da zan ɗauko mutumin banza in haɗa shi da zuri'a ta ba ashe ba ki da mutunci ko kuma ki duba ki nemi tarihi na ita gyatumar ta a danginsu kaf babu na banza babu na wuri ba kuma wanda za a zubar mu nan da kika gan mu nan, gaba ɗayan farin doki ne ranka ta kaf ɗin mu billahi da shi daga yau sai kika ƙara zaunar da ina zaune doki ce zaki mu wata tambaya ba akan addini ba zaki ci tatta ka tattaka ki a gidan nan wallahi kaga ja'ira ko ku a fitun gwiwa har yanzu da uwarki kuke yi wani za ka ba kunya yarinyar nan ta ba ni kunya ko kun haɗa baki kun ci mutunci na eh kin koya mata kutun gwiwa ta banza ta wafi har da za ta zo nan ta dinga mun magana wai za ta yi mun tambaya eh to billahi la ilaha illa huwa daga yau yarinyar nan ta ƙara min wannan tambayar kai wannan shashashin yaron mara mutuncin yaron to billahi lazi la ilaha illa sai na zabga miki da kike ma sai kuma abu kadan abin kai tashi ba abin da kake dora bala'i da da ke kuke zaune a gidan ku ni ina can ina fama da ɗalibai da abin da zan nemo a cikin kuna na kunya muku kungila ba ki tashi ba za ki aka mara mutunci salamu alaikum salamu alaikum ah. yau ba sanu ba ita ta kawo ni ba zuwa ne in kashe saboda malam ba mutumin arziki ba ne malam mutumin banza ne tun wuri ki ja kunnen danki ki gargaɗi malam ki ja kunnen malam ki koya malam hankali da tunani akan akan yata yata ubanta ya isa da ita yata uwarta ta isa da ita yata ba walidi ce, ba kan ta falfal bace yata yata ce malam ɗanki ne to a hir akuya ku to ta kiyaye ramata kada malam ya ƙara ganin yata a titi ki ƙara cewa zai tsaye da ita ko yi mata magana kada malam in ƙara ganinsa ko tunani ya je ƙofar gidana wai ya je wajen ƴata kada malam ko inuwar ƴata malam ya gani to in nisa da ita dan ba su asaba kin ji abin da na ce to ki ja hankalin malam mu mun isa da ƴaƴanmu mun isa kuma mu gaya ƴaƴanmu kuma su ji abin da muka gaya musu kuma su bi da muke so su yi yi hakuri in dan tare ne malam ba zai je wajen ƙarfa ba kin ga rashin isar kun sakar sakarwa ‘ya'yanku kafa kai abin da suka ga dama in nan tani ne bai isa ba to ni ta bai isa ya je ta zo ba sakarai malam Allah na gaya miki in ko na ƙara ganin malam ya je wajen ƴata to za ki ga yadda zan miki ku ba shashashai bane muna da tunani kuma mun isa da ƴaƴanmu kin da ji abin da nake miki ko yarinyar nan ba ta da kunya ban da ba ta da kunki ki ba za ki rufe mu baki rufe mu baki kaga sha sha sha abin da muke ga muke ba shi bane ke ke ki ka haife mu ko mu muka haife ki za ki mana shashanci ban na jajan gobe ka ji tana son shi ma saboda isa ashe ba gani kike ba ki sani ba Thank you. baba dama na ka da Allah akan kan ƙara baka in ka yi haƙuri ka yafe ni sannan ka yi haƙuri ka taimaka min ka taimake ni da ɗan aure na ka sani kowa akwai yanayin hanyar silar shiruwarsa ko bataccinsa da na san cewa ko da ba ku da na riga na gaskiya ba zan taɓa bari kuma wancan halin na da na ba ya baya mata Allah da annabi ina ƙara ka taimake ni da ka bar abu a ka san shi komai da ka sani a addinance ba dan an ce kai ga addinin ka ba kawai ba ka san addini ba ma ka duk irin wa'annan abubuwan da kake yi da muke hana ka kake ganin cewa mu maƙiyanka ne ba horo ba ne na addini da abin da kake da kuskure a ciki kaf wani zance da ka sani sha kira wanka duk wata rayuwa da ka sani an riga an koya maka ita a cikin addini kuma a cikin littafi na Allah subhanahu ta'ala komai an faɗa kuma annabi bai yi wa fati ba har sai da ita tabbatar mana da komai an ba mu shi ba za a ƙara maka wata baƙi da ke cikin addini ba ba kuma za a rage maka ba komai an riga an gaya maka shi a cikin addini amma ka zo ka ɗauko ta rayuwa malam wadda idan kai tunani iya kake nan ɓangaren mahaifinka da bangaren mahaifiyarka malam babu waɗanda suke wannan abin ka ringa bunƙoso kana jin kanka kai matashi ko magana yafi a kuma wannan abu ne mai sauƙi mu ma muna yi wa Allah subhanahu wata'ala laifi kuma muna tuba a gare shi kuma shi ya faɗa idan kai ka tuba zai maka afuwa amma kada kuma ka tuba ka dawo Shi ne tuba mu zo ba an baka nana wai ka daina a ai da ma so ake kamar yadda ka faɗa dinnan nan gaskiya ne Allah ya shiryar da mu Allah kuma isa mu gane Allah ya datar da mu Allah ya tsere da mu domin gaskiya ai daga wajen Allah subhanahu wataala take kuskure ko da muke wannan namu ne gaskiya ku tasa ce kuwa na samu baba da mala a suke yi? Suna hira. Ba dai faɗa suke yi ba. Sukan alamu dai kan gaskiya suna magana mai kyau. <laughs> Allah na gode ma. Ya Allah na sa abin da nake tunani gaskiya yi. Ni na ma fasa wannan sharar. Sai na je na ji abin da yake wakana. Wannan abin da kuke yi sai a ringa wai shedan ne, shedan ne. Ina ka ga shedan nan da idan da ice kai to wallahi akwai ranar da za ku zauna za ku yi shari'a da shaidan ɗan shi kansa domin zai zo ya ƙaraka kuma ya nemi hakkinsa lokacin da kake wannan abun ka gan shi ya ce kai yi da kuskure ne kawai ra'ayi ne kuke yi kuma kuka ga shi ne daidai da ku eh wannan shi ne kawai ka ɗauka akwai wani abu Baba Nana, baka ce min komai ba kuma za ka wuce. To shi Shikenan. Allah ya kai mu ba za a daura musu aure.

Allah na gode wa. A ah, gobe ko za a ah, To ai yanzu da adiran ne ya kamata a ce kin kira kawo kin gaya masa. ne sauri yanzu ma na tashi zan je ka. Shi matsalan ne in an ka kira shi ne wani lokacin sai ai ta kira ya ki Ba sai mu je direct ba? Gidan ba? Ya fi kawai kawai. Eh wallahi. Kuma kuma ya dauki waya shi kenan. To amma shagon nan ya kamata a ce laban gadon nan na kamata a tattaro mu kayana ko da kin ga aure zan. yanzu da nake jin daɗi malam ya shirya ya fara jin hannu wallahi tun da ka fito da magana aure ai tukuna yanzu tukuna magana wai shago gado a bari a yi auren tuku a gani dukiyar ka kai dama tana nan za a baka shagon ka wani me za a yi da shi ai kawun ne nake gani yanzu zan karɓa kamar zami rigima da shi ne ba rigima inda har ka shirya duk dukiyar ka za a ha ba ai komai ya wuce alhamdulillah ko kai ka yanzu ba shi ka san mutum ba wallahi ba ni ba kai na ji daɗi kada da farin cikin da na ji yau da ka zo da magana aure Ya tabbata ma ka shirin ki. Allah ya da da na na wani naman kai ma da hazan tun muke shi to kawai mu je da ta bane da masu naman. Mm, mm, mm, ba damuwa na gode. Ai na san kina son tozan sa ne ma. Kai kan dai hakuri. gode da wannan ma albishir ai yafi wannan ma naman da zaka kawo. To ai shikenan Kai na gode. Kai. Labarin ya lola na ga lokacin sallah kusa Je kai. Eh. Ah, Iko Allah. Na mutanen nan. Kana can hanyar bayan gida. farin ciki kike yi aka. To ya ba zan yi farin ciki ba. Gaskiya ne gobe ne fa ko? Yi eh, in Allah ya danda rai da lafiya. To yanzu idan aka ce kuma an daga fa. Ganin aka ce an daga Haba Allah. Ni fa Sadiya ba na son irin wannan maganganun da kike da wasa da ke miki a ku kawata wasa da ke. kike ta taya na da adda na Allah ya sa a bari ni aure mala yanzu kuma kin zo kina abubuwa a kin ga kawata wasa ne. Sai ki bata min rai yanzu yanzu nan. Allah. Wallahi. Yanzu idan kuka yi aure da malam koya zaki da shi kawata. Ai barki jin gaya miki. gabaki ɗaya duk abin da zan mai na zayyane su a littafi na rubuta na aji ah ba god wallahi ai gabaki ɗaya na rubuta su <laughs> kina nan kina zaune Allah wallahi ki ta gaskiya kawata kina son malam da yawa to ya kika gani ki <laughs> sai na tashi na share gidan nan saboda kar umma ta zo ta ce duk ɗauyen bikin na ya sa umma ta aiki ba. <laughs> Allah na gode maka. So, na wasu yanzu. Wani wani? Na